منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون قل كثيرا أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق كبال الأبار إذن أذن ألا يا أرض تأخذي يتوكر مكو من رزق أرضي إما كاين نوما إما كما تقوبي لأبنجي ديباكو me kuke yi da su fa ja'altum minhu haraman wa halala cikin wannan arziki da Allah ya ba ku, sai wani bangare kuka mai shi haram wani bangare kuka mai shi halal ta hanyar ganin damar ku ta hanyar son zuciyar ku ba tare da Allah ya haramta muku ba da Allah ya ba ku dabbobi na gida su ne raguma da shanu da tumaki da hawaki ya halatta su gaba daya amma a gargajiya ta ƙurashawa sai suke haramta waɗansu nau'ika daga cikin raguma ko waɗansu nau'ika daga cikin shanu ko tumaki ko awaki su ce dukiya iri kaza mai zufa iri kaza haram ne a ci ko dukiya iri kaza mai zufa iri kaza haramun ne ga mazaje da mata ko haramun ne ga mata ban da maza wannan duk da san zuciyar ku ne ka ce da su Allahu azina lakum shin ubangiji ne ba ku izinin yin haka ku dauki wannan dabba ku je halal ne ku dauki wannan dabba ku je haram ne ko ku dauki wannan nau'i na kayan noma ku ce halal ne wannan nau'i ku je kuma ba haram ne Allahu azza lakum in Allah ne muku izinin haka am ala Allah taftarun ko kuma ƙarya kuke kirkira ba Allah ta'ala wannan bayanin wannan ya gabata tun lokacin da muka karanta suratul an'am wajen faɗin Allah ta'ala wa ja'alu lillahi mimma zara'a min al-ardh wal an'am nasiban fa qalu hadha lillahi bi zamihim wa hadha li فما كان لشركائهم فلا يصل الى الله وما كان لله فهو يصل الى شركائهم ساء ما يحكمون جل وكذلك زين لكثير من المشركين قتل اولادهم شركائهم liyurduhum wa yalbisu alaihim dinakum walau sha Allah ma fa'aluhu fa zarhum wa yaftarun zuwa karshen ayoyin da suka biyo bayan wannan bayani ya gabata billah billah abin da aka faɗa can shine nan Allah ke sake mai yaki ma'ana dai kar ka halatta abu ko ka haramta abu da zuciyarka sai in kana da madogara a shari'ance abu haka kawai ba tare da nasi ba to wannan kamar kana son ka yi tarayya da Allah ne cikin abin da yake ikon sa ne kadai dai shi kadai da ikon halatawa ko haramtawa ke وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وما الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة menene da san mutanen da ke wa Allah kariya menene da san su dangane da sakamakon su yawm al a ranar da kiyama shin tsammanin su za su ji da dadi sun yi wa Allah tsaki sun haramta abin da bai haramta ba ko sun haramta abin da bai haramta ba inna Allah la zu fadlin 'ala an-nas lalle Allah ta'ala ma abucin kwallon ne da mutane da idan mutum ya yi laifi Allah baya kama shi azaba da gaggawa sai yayi maka jinkiri ko ka samu tuba yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam ke cewa mala'ikan da ke rubuta zunubi hakuri ne da shi jinkiri ke idan kai zunubi ka aikata barna sai ya shiru ya san jira za ka yi nadama za ka yi istighfari za ka tuba za ka yi da nazari to ba zai rubuta wannan zunubin ko sai ya har sai in shiru kamar ma baka san kai ba ka ci gaba da harkokinka to sai ya rubuta maka a matsayin zunubi daya amma idan ya aikin lada dan da zai a masa a rubuta shi kuma a ce sakamako goma ban ja a bin hasanati falahu ajru amsalika wa man ja a bin sayyi'ati fala yujza illa mislaha wa hum la yuzlamun yasa Allah da rahama yake ga bayansa shine ma'anar inna Allah la zu fadlun 'ala nas Allah ba abucin kwallala ne ga mutane sai eh, yake musu jikiri baya gaggawar kawo su da azaba walakin aktharuhum la yashkurun sai dai mafiya yau mutane ba sa godiya ga Allah ta'ala ko kuma ka ce inna Allah la zu fadlan ala nas Allah ba abucin falalar ne ga mutane sai da yake ba su arziki wani arziki na kayan noma arzikin noma wani arziki na kiwo kayan dabbobi wani arziki na kuɗi amma tare da haka aksar mun shuru mafi ga Allah dangane da wannan arziki da ba ko na daukan wannan wani وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعظم عن ربك من مثل مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين wa ma takunu fi sha'anin kai dan adam ba za ka kasance ba cikin wani sha'ani na rayuwarka ibada ko zirga zirgar neman arziki duk wani abu da kake ciki dai ba za ka kasance ba wa ma tatlu wa min qur'anin ba za ka karanta wani abu ba na alqur'ani mai girma ko na wani abin karantawa wala ta'maluna min amalin babu yadda za a yi ku gabatar da wani aiki cikin ayyuka kowane irin aiki ne illa kunna alaikum shuhuda fa dai sai mun kasance muna halarci a inda kuke ma'ana ubangiji na jinka yana ganin ka kuma ya sa mala'iku waɗanda suke rubuta abin da suke aikata ba wannan an nuna wannan da cewa kenan akwai wata ma'aikatar tsaro daga ubangiji subhanahu wataala su ne mala'iku da suke kula da kai babu abin da za wanda zai fata wanda Allah bai ji ba ko bai sani ba ko bai ji ba ba abin da za ka aikata face shi mala'iku sun rubuta ba abin da za ka furta face sun rubuta ma yalzu min qawlin illa da da ladayhi raqibun atid wannan na nuna da ubangiji ke gamewa wato wajen ilimin sa dangane da dukkan halin da ta adam ke illa kunna alaikum shuhuda fa sai mun kasance a gare ku shuhuda masu kula da ku ma'ana rukaba jami'i na rafi mai kula ko mai kiyayewa yastufihuna fihi yayin da kuke shiga cikin al'amarin kowane iri ne na magana ne ko na aiki wa ma ya'lamu an rabbika min mithqali dharratin babu yadda za a yi gwargwadon kwayar zarra ta faku an rabbika daga wajen ubangiji zan to bai sanda ba an gane ku ba gwargwadon kwayar zarra da za ta faru fil ardi a cikin kasa wala fis sama'i ko a sama a yi wani aiki ko a yi wata magana gwargwadon kwayar zarra a sama ko a kasa wala akbar min zalika babu abin da yake mafi karanci daga wannan wala akbar babu abin da yake mafi girma daga wannan illa fi kitabin mubin fa sai cikin littafin rubutacce shi duk abin da muke yi a gidan duniyar nan da abin da kowa ke yana rubuce a lauyin mahfuz cewa da kaza za mu aiwatar da kaza a yau irin wannan ranar cikin wata ramadan din nan a yau wato a kirin ga wata za mu zauna a nan za mu yi irin wannan darasi yana rubuta a lauki mahfuz tun turi wannan na nuna gamewar ilimin Allah ga kowane sako da kowane sashi daga cikin sashin rayuwar mu abin da duk muke ciki Allah ya sani ba mu kaɗai ba har abin da dabbobi ke ciki tunda ubangijin da ba zai manta ba da tinkiya da ta soki dukiya yar uwarta ko rago da ya kai karo ga rago dan uwansa ba ranar tashin kiyama idan an tashi rago mai kaho da ya soki mana kaho shi yanki ke tashi a tsakanin su a ranar tashin kiyama to ballantana dan adam da ya cuci dan adam ballantana wani cuci wani wata da cuci wata ko wata da cuci wani ko ne cuci wata ko wasu su cuci wasu wannan duk ubangiji ya zame da komai wa inda hu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين abu busasshe wani ganye da ce da zai faso ko ɗanye ubangiji ya san ya faso yanzu da ce nan nan kawai da cikin masallacin nan nawa ne kowane ganye zai da zai faso ubangiji ya sani idan ɗanye ne idan busasshe ne idan duka komai na wurin sa duk abin da yake cikin halittu na ruwa da wanda yake sarari duk ubangiji ya sai wannan an yi haka domin a nuna wa dan adam babu yadda za a yi kare ka kuma cewa Allah duk inda ka rufa ubangiji na ganin ka akwai ranar da imam malik ibn anas ya kira ita ɗaliban sa ba su jarabawa ya zo aka tara sun tsuntsaye ko gari ko kuma ƴaƴan ila ko zabi kowane mutum aka ba shi kaza ɗaya da kuma muka aka ce ka je inda ba wanda yake ganin ka yanka sai ka zo kowa a wani kaza da wuka a ce ya je inda ba wanda yake ganin ka yanka wani idan aka ba shi ya shiga daki ya rufe ya je karkashin gado ya rufe da bako ya yanka ya zo yana so samu credit wani idan aka ba ya hau doki ya tafi can bayan gari inda ba kowa ya yanka wani ya shiga hukun dutse sai wani yaro ya shiga daki ya rufe ya kulle window ya ne ne ya fito da gazan da ranka sauran ku kowa ya ga lafiyar kuma wani ga wannan sai kai dan kai ne zolo kowa ya ga ga shi kuma ka sai ka saka yace yo ai da sai mutum ne inda ba wanda yake gani ni ko da ba inda zan ga duniya inda gani ne da duniya ba yake duk sun ba da sauran gaba da wanda yake ga kai da wanda yake ne da wanda yake da wani da ya bar gari ya wani gari ya kama hotel ya shiga ya rufe duk kowa da Allah ya haka da kuma ba da wanda ya yi gida da wanda ya fita waje ko sai Allah ya gai ma'ana dai wannan da ya je ya dawo ba tare da ya komai ba shi ya ci jarabawa to wannan na nuna gamewar ilimin Allah gaba da komai shi ne wala asghar min zalika wala akbar illa fi kitabin mubin ko mun san kantara ko mun girmansa yana cikin littafin gobe ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون ألا تصور لكي إن أولياء الله للي وليا الله إذا أكثر وليا أنا في مصر يا الله دوما كلمة daga alawina ya alwilaya ita ce almahabbatu lalle waɗanda suke masoya Allah la khawfun alaihim babu jin tsoro tare da su wala hum ya'zanun sannan ba za su yi bakin ciki ba allazina amanu idan kana son ka san zuwa wane ne waliyan Allah su ne waɗanda suka yi imani wa kanu yattaqun kuma sai kasance suna da takawa ga dukkan mutumin da yake so ya zama wali sharadi bai kawai Allah ya baka kai imani da zanto mai takawa imani kuma an wace da yake cikin hadisi na sahihi muslim hadisin jibril da yake ba da labarin yadda da imani da ya imanu an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa sharrihi wannan rukunin imani guda biyu idan ka rike su sai kuma ka bi dukkan sufofin da Allah ya zana da mummune kowanne kana kokarin ka yi aiki da wannan sufofin ka zafin shi da jikin kokarin Allah ubangiji ya zama sufofin mummune suna sauraron karatun alkur'ani ubangiji ya zama idan an musu wa'azi suna karyowa ومن سنة صلى الله سنة بايد ذكا الذين يقيمون الصلاة حتى يوم مارد هم يجبون ومن سنة كلا تشتفوا من نسيك بيسو أي ليس أبو فريقين kuma mummuni shi ne wanda duk lokacin da zai magana yana kinta da ya gani shin alkhairi ne sai ya faɗa shi ne alkhairi ne sai ya kame bakin sa saboda nan da ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan kuma girmama hakkin makocinsa kare martaban makocinsa makocinsa idan wata musiba ta ka ta same shi yana zuwa ya dajinta mata in wata zan farin ciki ne baya masa gaji zuwa ke taya shi murna ko da mai hali ne ko mara hali ko da da mukami ko da bai da mukami dan annabi ya ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu irin sufofin da annabi an bata cikin sufofi na mummuni suka kokarin hada su yanzu ka zama mummuni to kuma sai ka samu takawa to menene takawa kuma shine kiyaye dokokin Allah to wadansu suna sukunta kawa da cewa idan ka samu imani kuma ka tsara waɗansu ayyuka da aka lissafa bayan imani to shi da za ka zo mai takawa wannan ku za fahimta ka cikin faɗin Allah ta'ala laysa al-birra an tuwallu wujuhakum qibla al-mashriq wal maghrib ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه كان أمر الإيمان بلا بيان عن آية a hadisi guda shida wannan guda biyar da ke cikin nan sai ka samo wata aya cikin suratul kamar. da Allah ya inna kullu shay'in khalaqnahu idan da sai ka hada su zama shida to ka samu rukunin imani da ake bukata to sai ka ci gaba wa atal mala ala hubbi zawil qurba wal yatama wal masakin wa ibn as-sabil dukiyar da take so ita ka dauka ka bayar idan riga ce kana cikin kwalliya da ita kana jin dadin da ba sai ta mutu ba sai ka bayar idan abinci ne wanda yake mai kyau an dafa a gidanka shi ne kuma za ka ɗauka daga cikin mai kyau ɗin ka ba almajiri ba kwanan ne ba wanda ya lalace wa la la hubi zawul kurba in za ka bayar da abincin ko duk wani abin da za ka bayar irin wanda kake so za ka bayar da ma'abuta ki dangi yayi danne ya'yan yayi ya'yan ne dangi kamar ka wal yatama wal masakin da marayu da kuma miskinai bukata wa min sabil da matafiya wa sa'ilina da wanda suka zo suka roke ka saboda matsala ta taso musu an rubuta wasu magani a asibiti ba su da abin saya yanzu ya kawo maka daɗi sai ka duka kamar da gurgurda abin da kake ne in ba ka da abin gaba daya ka ba shi in ma da akwai ba ka da niyyar bayarwa gaba daya bayan da rabi ko kace ne musu in ba ka da abin da zaka bayar to kar ya zaki fuska kyakkyawa a tare da fuska kyakkyawa din da zaka yi ta masaraka ko da ba ka da abin da zaka bayar wa tilqati wa aqama salata wa ata zakata wal mufuna bi ahlihim idha ahadu was-sabirina fil ba'sa'i was-sarra'i wa hina al-ba'th أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون da هم المتقون وأن سيهاتي أبنى أمد أبنى أبنى أبنى to ga imani ga duka wata sabu shi ke nan ka zama waliyin Allah in ma ke wata shi ka samu ne kin zama waliya kada ku dauka waliyi dole sai yana da karama ba lalle ne bai zanto na da karama karama wani abu ne da ubangiji idan ya ga dama ya girma girmama bawa da ita idan kuma ya ga dama ba sai ya baki ba kuma karama wani abu ne wanda shi wali baya sanin yana da abin sai abin ya faru duk mutumin da yake yana da karama kuma yana da cikin karama da gobe za a yi muku ruwa to kariya yake ba ba ne duk mutumin da yake yana da karama kuma yana da cikin karamarsa zai zo ya hau teku kuna gani ya fi da tabarma ko da zuba a kan teku ya rinka tafiya to matsafi ne yanzu kokari ya ke zama musulmi ba tukuna ba ya zama wali ba dan ka'idar karama mai ita baya gane wani yana da ita ta ne. ga abin da sahabin annabi ya faru karama ta faru mai sani ba gare wasan ibn Ubay lokacin da yake karanta suratul Baqara yana cikin karantawa ba malaiku suka sauko ba har ke ya sauko yana saukowa dokin fara zabura sai ga doki da zabura bai san abin da ke faruwa ba yana zuwa wajen sai ga wani haske ya yi sama in yana gani har ya bashi ne san komai na ba gari ya ware je kiyama kin Allah da abin da gani a je da dare sai ke tilka mala'ika sun sanar da sautuka mala'iku ne suka sauko don su ji karatun Qur'ani kana karanta suratul Baqara akwai karatu da gode gina sai mala'iku su zo su rika karatun Qur'ani ka amma ya ga da ba ku da annabi ba da labari to shi yasa karama ba a takara da ita duk wanda ya takara yace gobe zai yi kaza ko zai yi muku kaza to wannan ɗaya biyu ne ko dai zan zanto annabi ko zan zanto mazafi annabi shi ke takara wannan mu'jiza kenan a ce ya ce kuma zai kaza kuma kaza kuma a kawo ruwa kofi guda rundunar yaki guda an dabe tsoma hannunsa a cikin ruwan ya zare ya kasance runduna guda ta yaki kowa ya sha ruwan ya goshi ya rage a kawo nono kofi guda a kowane da zafin yunwa ana kawo wani ɗauka annabi da bai ce ce da wani abu gani a masallaci sun yi ce wani da wani ce ka kira wasu abu da ran da ya ba shi ne ya kira wani da wani ya zo da dan kofin kuma ya yi banda abin da nabi ya bani ya yi mana sai ya kira wani da wani kuma aka je aka yi dole ko buga ta da zuwa masallaci suka zaro wa gidan annabi nono kofi daya annabi ba wanda ya sha ya ba wanda ya sha ya ba wanda ya sha Ko ya ba da sai ka guji da yi abu kuma da kuma da saurare sai ji ake nono ya kai sai annabi ka bai ba abu da shi kuma kai ma sha ya sha ya sha ya sha nuna wani da yake shi ce kare shi a yake wallahi la a jidu min babu inda za a dauko tuka ni da yar sai daga nan ku jama'a yake kuma to yanzu ka ga wannan menene mu'jiza ce saboda haka abinda annabawa suke wanda wani ba zai iya kwaikwayon sai wani baya iya kwaikwayon su yanzu kai ka zo kana da zuwa bakara bakara da fasan malaiku sun zo ko ba su zo ba saboda haka irin wanda mutane ba za su yi ba gogo wannan da ake masa karama bambanci tsakanin na annabawa da nawaliye nawaliye ba sa sanin abin zai faru ko ba sa iya takara da abin annabawa ko suna iya sanin zai faru kuma suna iya takara da abin kafin faru su ce zai faru to abin da kuma ya faru mutum ne ba ne bai zo ce za a yi kaza kuma ka kaza ya faru to wannan ba karama ba ce ba dabo ne kawai an gane ko da haka wani ke cewa idza ra'aita rajulan yasiru wa fawqa ma'i al-bahri kadhi yasiru wa lam yakif inda hudud al-shar'i fa innahu fa innahu mustadrij aw yi yace idza ra'aita rajulan yasiru in ka ga mutum kawai yana tashi sama har kawai kaga mutum ya tashi sama wa fawqa ma ilbari ta biya yasiru ko kaga yana tafiya a kan ruwan teku ko ba cikin kwale-kwale ba cikin rijiyo kaga yana tashi wani kaga wani sai na tafiya ولم يكن عند حدود الشرع bai tsaya ba a inda shari'a ta ce yayi bari na bari fa innahu mustadraj al-awli kawai Allah ya masa istidraj da yake da wasu rajin su sanar da dalilin hum ya aiki da yarma sashi yake kawai Allah ya dakata masa ne akwai ranar kin dillaci akwai ranar da ta baci saboda haka waliyan Allah ba sharadi bane sai sun tashi sama ba ba wani wali da ya taba sama babu shi waliyan Allah imani ake zurfi waliyan Allah zan to masu takawa kuma walizaka ba ta da iyaka daga nan har ya zuwa Allah ya tafi ya masu raken musulmin da zo bayan kasa da su ma waliyan Allah kowane mamuni waliyan to kai zai da ma kai waliyan ba ta ce kai ba wali bane ba to me kike nufi har sai kai musulmin Allah da kai kai ba musulmin Allah bane ba me ka zama manyan Allah ba ka ce ke wajen Allah bane ba ma'ana ba da kan Allah ke idan ka ce yawan Allah ke wali ya ce suke ah, ce a a wali ka ta ba ba wali ya wuce ba shi ce ba ke san Allah ba kenan don wajen kalmar wilaya take ne kenan الولاية حتى كده الذين آمنوا وكانوا يتقون أقول حديثي عن النبي صلى الله عليه وسلم يتنزل بعد أسياكم من آية إمام النسائي يروي توجي تكين كتاب التفسير تنسى haka imamu tabari a cikin tafsir dinsa haka abu yana haka ibnu hibban duk sun rawaito wannan hadisi mai hadisi ke cewa abu hurairah ke cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam annabi da ya mutu tabbata biriji ya ce inna min al-ibadi ibadan lalle a cikin bayi akwai wadansu bayi na musamman yanzu kitu humul anbiya wa shuhada annabawa idan sun ga halin da suke ciki za su rinka jin su ina su samu irin wannan haka kuma shahidai in sun gani za su rinka yi musu kimfa cewa ina ma muna da makamancin abin da wani ke da shi قيل من هم يا رسول الله سأتي سوى وأن يا مائكين الله قال في النبي هم قوم تحابوا بروح الله سوني متى لن تجي قولنا juna saboda Allah. an gane ku ala ghairi amwalin wala ansab suna kaunar juna ba dan wata dukiya da suka bai juna kyauta ba ba dan wata dangantaka ta haifayya ko ta jini da ke tsakanin da juna ba wujuhuhum nur wadannan mutane fuskokin su za su suna kyalli yani ala manazira min nur za su tashi ranar tashin kiyama akan waɗansu membari membari na haske la yasqaquna in qaqan nasu ba za su ji tsoro ba yayin da mutane suka ji tsoro wala ya hazano da in azna nasu ba za su samu kansu cikin bakin ciki ba in mutane sun yi bakin ciki ثم تلا هذه الآية ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون sannan annabi ya karanta wannan aya yanzu waye waje kenan masu kaunar juna kaunar juna saboda ne saboda amaka ko da saboda ka bani saboda Allah kila ta yi wa kayan mamuni laifi ni ni kai wa ni kadai amma kana bin Allah sai ka wuce ka in wanda da laifin da ke kila ta yi maka laifi ni karan kai na a matsayin na kan adam sai ka manta da laifin da ne maka ka kaunaci da tun da ina son Allah ina son manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam kila ta yi ka ba shi kana ni duk da haka wannan ba zai yi kyala da tsakanin mu da ba kila ka ne aure na na halabi kila na ne ma'aure da kana ne duk wannan ba za su sami yake al'abuta da suna ba dan haka bai zo shi da dan wanka ka ce a ah, shi ke nan ba za ka bi sallah ba ba zai kaza ba da ya da gaba ai ba zai yi ba kai na ne kira abokan ka yana ta rawa da manzon sa magana da dai da zai baka fanta ba sama in dai ba ya san Allah da manzon sa ba ruwan ka ne ka karɓa to ka soke aljihun ka amfana da shi amma ba dan kana kaunar su ba su tunda ba ya san Allah ba ya san manzon sa to dan haka waɗannan su ne waliyan Allah waɗanda wato suke kaunar juna saboda Allah to kaga wannan hadisi na nabi ya faɗa mana su sufofi da daga cikin sufofin waliyan Allah sauran kuma su ne waɗanda muka faɗa a baya da sauran waɗanda ayoyin da Qur'ani suka kawo da waɗanda hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam suka tsara ya rage mu ce waɗannan mutane da Annabi ya ce annabawa da shahidai ma za su gore samu su a matsayin su shin dan saboda matsayin su ya kuma matsayin da annabawa suka samu ba haka bane ba idan abu ya zuwa jiki ko lokacin ba ka ganewa wanda yake ganewa haka ne ko ba ka bane ba ka gane abin ka da kanka wani ne zai gane ba. to wannan mutane suna da ado annabawa na da ado adan annabawa ya fi su. amma tun da su annabawa ba su hararo nasu da kansu ba sai wani ya gani ya ba su labari in sun ga adan waɗancan sai su ɗauka na waɗancan ya fi su har su rika gore da su amma ba dan nasu ya fi annabawa ba wane su ba su kai wannan matsayin ba dan wadan suna fakewa da wannan hadisi kuma sai su tsara ba waliyai din martaba sai ai shi wali ya ji hadin nan ya ya ya ya ya kuma ko ya ko ya ga annabi akwai wanda suke da wannan karfin halin da jarin ta'i da suke fada yin wannan magana su ce wali ya ga annabi tun daga shi annabawa ma za su gore su ga su a matsayin sun manta da cewa ka iya sa riga mai kyau wani kila da ya sa riga mai karancin kuɗi amma ya samu kila da ya masa fasalin dinki mai kyau da ya sa sai masa kyau sai da gani ta ke buri kai amma dai wannan kai ya rike wayar da wannan dinki shin dan saboda ya rasa ya muna da bala ai inda za a zo a kan dina da iya to amma kai ba ka ganin jikinka to ta irin haka za ka fahimci wannan hadisin ba yadda waɗancan suke faɗa ba تلجأهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم لهم البشرى كما سوى إيهن نمتنا بشارة سمى في الحياة الدنيا على يور الدنيا وفي الآخرة يقوم على الآخرة la tabdila li kalimatillah babu yanda za a yi ka canza hukuncin da Allah ya riga ya zartar wannan alkawari na Allah baya tashi zalika huwa alqawl alazim wannan kuma shine rabo wanda yake bai girma to malamai sun yi sabani dangane da bushara da aka ce waliyai suna da ita a duniya da lahira akan maganganu daban-daban abinda ake nufi da shine kyakkyawan mafarki da mummuni zai gani ko za a ganin masa wannan akwai hadisi akan wannan wanda imamu ahmad bin hanbal ya cewa idan mummuni ya bi kyakkyawan mafarki na wani sakamako da zai samu a lahira ko wani ya gane masa yake na ganka a cikin mafarki kana cikin wani hali na yalwa to wannan tana cikin bushara da Allah ke bai wa waliyan cikin anan da duniya wato mafarki ne kyawa kenan waɗansu suka ce a'a bushara da ake nufi a nan gidan duniya shi ne lokacin da mala'iku za su karɓi ransu za su yi musu bishara innal ladina qalu rabbana allah ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تهزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون ثم أن الدنيا ملائكة لا تنزل بشارة يا أبو الجنة mala'ika za su dauka idan mutum ya zo mutuwa mamuni mala'iku za su dauka da fararen fuska kamar da annabi an bada cikin hadisi wannan mamuni za su zo gaban ka su kwanta su tsaya a gaban ka a ce da ranka ukhriji ayyatu ar-ruhu at-tayyiba ila rawhin min Allah wa ridwan wa rabbin ghayri ridwan fito ke wannan ruhi yake wannan rai sarkakkiya wadda ta sarkaka daga shirka daga bid'o'i fito ya zuwa ga wato ainihin wata nemar ubangiji da yardar ubangiji fito zuwa wurin ubangiji wanda yake ba zai fi da ke ba to wannan shi ne bishara din da yake zama mulkushi rabin hayatin duniya an gane ko akwai hadisi cikin sahih muslim wanda imam ahmad bin hanbal ma ya rawaito shi wannan hadisi a cikin sa kuma za a fahimci abin da ake nufi da bushara abu zurri ya zo ya tambaya annabi sallallahu alaihi wa sallam yace da ya ma yake Allah a kowane lokacin da mun muni zai yi aiki na gari yayi ba dan kowa ba sai dan Allah amma sai yan uwan sa mamane su rinka yaba masa ba tare ma da ya sani ba ba tare da cewa shi mukati ya ban ba shi menene matsayin wannan ba zai iya sa mutum ya rasa ladan aikin sa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tilka ajilu bushral mu'min wannan ita ce bushara da ake da gotuwa mu ne ta gidan duniya wannan ba zai yi lalata da masa aikin zuwa bushara ta Allah ce zan mun bushara bil hayati duniya to da haka bushara a rayuwar duniya ko dai ka ce mutum ya yi aiki da gari yan uwansa mamane su ranka yaba masa ba tare da shi ya bukata ba ba tare da shi ya ne ba hakan ba to wannan bushara ce da ake bai wa muni ko mutum ya mafarki da gari domin ne kyakkyawan mafarki shi ba bushara ce ubangiji ke bai wa muni idan mutum yi mummunan mafarki kuma wannan daga shaytan ne idan ka farka sai ka yi istihaza ka yi a'udhu billahi har so uku ka tofa a ka me yasa annabi ya nuna kenan sannan idan mutum yake kama mafarki kare faɗa wa kowa sai wanda yake kauna wanda ya san ba zai masa hasara ba mummunan mafarki ko ba a san faɗa wa kowa in dai kai mafarki ka sha wahala a cikin mafarki to karka ba kowa labari a barka zai cikin dakin da kar a cikin wannan shi ne da sunan annabi ta nuna mana da aka ce lahum al-bushra fil hayati dunya to wal akhirah da aka ce suna da bushara a lahira shi ne lokacin da malaiku za su gabu da su la ya'zuruhum al-fada'u al-akbar wa tatalaqahum al-malaikatu hadha yawmukum alladhi kuntum tu'adun malaiku za su gamu da su bayan fitowa daga cikin daga cikin kaburburan su suna cewa ku dai kar ku damu kar ku gaji domin yau wannan yinin na ku ne ma kamar dan kuwa kai wannan yinin yinin ku kenan da ake muku alƙawari za ku samu shiga aljanna da haka dai wannan bishara za ta yi a duniya za ta yi a lahira kuma gurgurdan yadda malamai suka bambance ta to a ƙarshe Allah ya zaka bulbul da dai wannan shi ne rabo mai Allah ya wala yahzunka qawluhum innal izzata lillahi jami'a huwa السميع عليم ولا يحزنك قولهم maganganun da kafirai suke yi kada ya bakanta maka rai su ce maka kai mai sihiri ne su ce ma mazafi ne su ce ma dan bori ne duk wannan kare da mai ka inna al-izzata lillahi jami'a daukaka ga Allah take gaba ɗayan ka shi ne mulka shi ke fada ga wanda ya man saboda haka abin da za su faɗa maka shine inna lillahi lillahi jami'a huwa samiul alim kuma shi Allah mai ji ne dangane da abin da mutane ke faɗa alim kuma masani ne dangane da abin da mutane ke aikatawa idan ka hau karanta wannan aya ana so wala ya zunka qauluhum kai wakaf sannan ka tashi inna lillahi lillahi jami'a sai shi zai kuma da cikakkiyar ma'ana amma idan ka ce wala ya zunka qauluhum inna lillahi lillahi jami'a kana nufin waɗanda suke cewa ɗaukaka ta Allah ce gaba ɗaya kare makanta makare wato wanda ba da damuwa idan suke ɗaukaka ta Allah ce gaba ɗaya ta gaya mai damuwa wannan ya hazo ka kauluhum jumla ce mai zaman kanta sentence ne mai zaman kanta ba da alaƙa wajen da zai baya in al-izzatu lillahi da mi'a sabuwar jumla da ba ta da alaƙa da farko da haka a wurin karatu sai ake cewa wannan wakafi ne lazim idan ka zo wajen ka tsaya kai numfashi idan ka rarrabe tsakanin jumlolin kar ka hada su su haifar da ma'ana wanda ba ita ake nufi ba kuma tallafi ala inna lillahi man fi samawati wa man fil ard وما يتبع الذين يدعون من شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرسون ألا كسولا لا كجي إن لله من في السماوات ومن في الأرض lalle duk abin da ke cikin sammai da wanda ke cikin ƙasa mulki ne na Allah gare shi kadai wani baya tarayya da Allah wajen mallakarsa وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء waɗanda suke kira waɗanda suke koma bayan Allah subhanahu wa ta'ala wato ba abin da suke rika sai kishiyoyi ga Allah bayan ko Allah baya da kishiya in yattabi'una illa dhann babu abin da suke bi sai zace zace amma ba su da tabbas cikin wanda suka rika cewa zai amfane shi wa in hum illa su ba suke ciki هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون هو الذي جعل لكم الليل وبنجي shine wanda yake sanya muku dare litaskunu fihi domin ku samu natsuwa a وجعلنا الليل لباسه والنهار مبصرا كما ubangiji shi ke sa muku yini ya zanto mai haske ai zaɗi da tsarin da yini ne da rana da kuke samun daman gani kuke samun daman hango abin da ke nesa wajen a kira in zalika lalle a cikin wannan abu na gudanar dare da rana gudanar muku da dare da rana la ayatin akwai ayoyi li qaumin yasma'un da mutanen da suke saurare yayin da ake fadakar da su wani takhadha Allahu walada subhanahu wani, ghani lahu ma fi samawati wa ma fil ard in indakum min sultanin هذا أتقولون على الله ما لا تعلمون قالوا سورة تلك سكتي اتخذ الله ولدا أبيت بياري كذا هكا يقول سكتي وزير دم الله لي نسال يمكن كون سكتي النبي إيسا دم الله لي وانت في ko لما maganar lokacin النبي سكتي ce mala'iku su ma ya ya mata shine ittakhadha Allah wa suka ce wai Allah ya rike da sai Allah ya ce subhanahu sarki ya tabbata maka ma'ana ya fitar da kwanta domin rukunta na nuna gajiyawa ta fitar ubangiji da Allah kai dan adam kamalar gaji ne zanto kana haihuwa kamalar ubangiji kuma shi ya zanto ya sarkaka daga haihuwa kai dan adam kamalar gaji ne bai barci idan ka samu kwana biyar baka yi barci ba dole sai ka je ka ga likita shi kwana biyar ba zan ba kama da Allah ku baya barci la ta na tun wala naw Da haka kada ka yi kiyasin Allah da kanka ka ɗauka duk abin da yake kamala a wurin ka kuma shine kamala a wurin Allah ba haka bane ba akwai abin da a wurin ka kamala ne amma in kin gina Allah ya zama na kasu saboda ka suka ce wa Allah ya rike da Allah ji subhanahu sarki ya tabbatar maka ba na ba shi abokin kariya bai rike ba bai rike mata ba mattasallallahu sahibatan wala walada هو الغني يا الذين مودتي وداتا كذا daya mu kuma mu ne talakawa talauci na gaba duk abin da muka mallaka mu talakawa ne ya ayyuhan nas antum al-fuqara ila Allah wallahu huwa al-ghani al-hamid ya ku mutane ko ne bai duk wanda ba Allah ba ghaniyun bi ghairihi la bi dhati wallahu ta'ala ghaniyun bi dhatihi la bi ghairihi wannan shine babban wallahu ta'ala Allah shi ne shi da karan kansa baya bukatan wani abu amma dan adam kuwa ko duk wani wanda ba Allah ba zaniyun bilirihi wadatarsa da wanda ba da karan kansa ba mai kuɗi ta da kuɗinsa in ba kudin shi ba mu da shi ba an gane ku wadatarsa da barorinsa da yaransa da kamfanoninsa da rufar kasuwansa da mukamansa yana ta ne da wani abu in ba wannan abu shi kuma shi kenan babu duk abin da mutum ya mallaka ranar da aka ce kawai direbobin gida sun yi yajin aiki masu bai fulawa ruwa sun yi yajin aiki zai iya da kai ko zai iya ba fulawa ruwa da kansa ba zai iya ba idan fasiri kuwa mabukaci ne yana da bukatar su waɗannan da suke ba kowa din ba yana bukatar su na yi warki ba za su tafi daidai ba dole sai da su dole sai da direba dole sai da mai bai fulawa ruwa sai da mai tuka mota sai da mai yoke bare sannan rayuwar ta tafi daidai sai da wanda zai so kana zar in aka sai daga cikin su yayi yajin aiki to shi ka ba uku cikin dare da rashin lafiya ta kama ka tsakiyar dare duk baba nan sun tashi daga aiki kowa ya tafi gidansa wanda mai kwanan shago ya tafi shagonsa ke ka tsaya zaka yi za ka ji kana da kishirwar san su a lokacin nan a shi sa da muhimmanci a rayuwar da ke to ki nuka kamata ka wadatar da su ya kamata ka dauka su ma ya madan ne ubangiji ne ya yi yawan kuma za ka ga kana sama saboda wajen hikima da shi ya ga dama ba dan dabara na ba ina cikin sako ne ya jika shekaru amma yana kasar kai inda shekaru ke za a yi tunani a samu abin da ya ci ne zai zama sama ina cikin sako ne ya jika ilimi ya yi karatun zamani yana karkashin ka sai baka yi zama karatun zamani ka shiga aji ba amma Allah dora ka kansa su so da wannan jinin dama ce da hikima ta ubangiji duk dai wanda ba Allah ba fakiri ne domin mabukaci ne Allah ko huwa al-ghaniyyu shi ne mawadaci cikakkiyar wadata lahu ma fi samawati wa ma abin da ke cikin samai da ke cikin kasa don nasa ne in inda kun min sultanin bi hada an gane ku in inda kun min sultanin bi hada ba da wata da kuke yi na saba duk abin da kuke kai na shirka ko na gudure ma Allah ba ku da wata hujja da za ku gabatar a taquluna lillahi ma da alamu, shi yanzu kun ka fada wa Allah abin da bai dace ba ko ce masa ya rike da bayan ko bai rike ba قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون قل كتيد سوء إن الذين يفترون على الله lalle waɗanda suke kirkiran karya su سجنجنا مع Allah. ko su jingina masa sa ko su jingina masa abokanan tarayya ko su kawo wani abu cikin addinin Allah wanda Allah bai ce ba su ce Allah ya ce ko su ce annabi ya ce duk wannan su ce waɗanda suke kira ma Allah karya la yuflihun ba za su rabota ba gobe kiyama har sai sun samu tuba daga nan Allah ce matakum fi dunya wata yan rayuwar duniya ce kankanuwa kuke ciki na ilaina marji'ukum sannan makomar su zuwa gare mu ne ثم نذيقهم العذاب الشديد sannan ko mu dandana musu azaba wanda take mai radadi bima kanu yakfurun saboda yadda suka kasance suna kafirce ma Allah ta'ala واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقالي وتذكيري بآيات الله وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكل وَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ ثُمَّ لَا وأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ثم قضوا إلي ولا تنظرون واتل عليهم ككرن تاوى الأمر كان ينزو نبع نوح اللابار أنه نوح عليه السلام iz qala li qaumihi yayin da annabi nuhu ya rinka faɗa wa mutanansa yace ya qaumi ya ku mutane na in kana kabura alaikum maqami in har zamana a cikin ku ya riga ya muku nauyi ya yi muku zafi kuna ganin na dame ku wa tazkiri bi da ku da nake da ayoyin Allah da hujjoji da dalilai na shari'a in har wannan ya dame ku fa Allah ya tawakkal ni na dogara ga Allah to abin za ku yi ku je ku yi ba zan dawo ba ku je ku yi kulle kulle ko ku yi makirci ko ku yi wani yunkuri ba ala Allah tawakkaltu ni dai na dogara da Allah fa ajimu amrakum wa shuraka'akum fa ajimu amrakum ku je ku tara al'amarin ku gaba daya wa shuraka'akum ku tara dukkan abokanan da kuke hada su da Allah wajen bauta ku je ku tattaro su ma'ana ku kulla shine ajimu amrakum ku kulla niyya a cikin zuciyarku ku taro kun waɗanda kuke kira kuna tsammanin cewa za su kawo muku amfani ko su dauke muku cuta sun لا Amurkun أمركم عليكم أمة sannan al'amarin ku da za ku yi mun a wato eh, Amurkun alaikun kuma kar ku ne da al'amarin da za ku yi mun ya zama to wani abu na koyi ko ya zanto wato wani abu da ke cikin asiri kar ku tsoron komai ku fito da shi fili ku yi mun da abin da za ku yi sun mazabu ilayya sannan kuma ku gama da ni ku zartar da abin za ku zartar zuwa gare ni na tun bi wani kar ku yi mun jiki dan saboda lokacin da ya mutu wazi sai ake masa barazanar a ya rabu da waɗannan gumaka ya rabu da wadda da suwa da ya da ya uka da nasara cuta za ta kama shi a karewa tattalin arziki kaza za ta kama shi a zai fada kasuwanci to ake da shi ita to an kuna zamanin wannan yadda ku kuke ji tsoron gubakan kanku ni zan ji tsoron su to ni da Allah da dogara ba zuwa da gubakan kanku. ku je ku tattara su gaba ɗaya ku yi mun taron dangi sun matsa zo ilayya sannan ku zo ku gama da ni za ku iya wala ta zuru kar ku yi mun jikiri ko na mun jikiyar ba na su ya kano wani sai su jin nuna wasu gajiyawar gubakan su wannan kuma na nuna gajiyawar dukkan wani wanda ba Allah ta Allah ba فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فإن توليتم إذا كنت بايا فما سألتكم من أجر ni abin da na zo ina faɗakar da ku ban tambaye ku lada ba ban ce ba ku bani haraji ko ku sa mun albashi ina faɗakar da ku gaskiya ne in ajire illa Allah lada ne kawai a wurin Allah yake ba na neman lada a wajen dan ne da za ku damu wanda bai nemi haraji wurin ku ba yayin da zai faɗa muku gaskiya wanda bai gabatar da wani hidima da yake ku yi masa ba dan ne za ku ji karban gaskiyar da nake faɗakar da ku wa umirtu an akuna min almuslimin kuma lallai ni an umarce ni in kasance daga cikin musulmai wannan ke nuna musulunci shine addinin annabawa gaba ɗaya ga annabi nuhu farkon su yace wa umirtu an aqula min almuslimin a can gaba za mu zo Allah Musa ya ce mutanen sa ya qaumi in kuntum amantum billahi fa alayhi tawakkalu in kuntum za mu zo annabi Ibrahim kuma iz qala lahu rabbuhu قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون زعم النبي يوسف توفني مسلما وألحقني بالصالحين زعم الحواريون يا النبي عيسى إذ قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واجعل بأننا مسلمون mabiya annabi Isa ba su ce su musulmai ne wanda suka yi zamani da original ba photocopy ba cewa suka su musulmai ne إذ قال الحواري حواريون نحن أنصار الله آمنا بالله وشهد بأننا مسلمون إذ النبي صلى الله عليه وسلم يقول مو أولاد إلاف wato ya'ya ne na mahaifi ba da haka sai auladi illatin wato yan uba ne abin da yake nufi da yan uba mun yi tarayya wajen uba kuwa, kowa da kai annabawa sun yi tarayya wajen asalin addini shine musulunci amma tsarin shari'a kuma kowa da lafiya kullum da an damin kum shir'atan ko min haja tauhidi iri dai ne tun da daga kan annabi Nuhu har zuwa Allah Muhammad wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ibudu Allah wa yajtanibu at-taghut kowane annabi wanda yazo da shi duk gaba ɗaya banu Isra'ilawa duk gaba ɗaya su musulmai ne haka Allah ya nuna inna anzalna tawrata fiha hudan wa nur yahkumu bi annabiyuna allazina aslamu annabiyun allazina aslamu su musulmai ne gaba da saboda haka babu wani wanda zai zo wajen Allah ranar tashin kiyama da wani addini a karfa musu dole sai musulunci wa man yabdi ghayra al-islam dinan falan yuqbal minhu wa huwa bil akhirati min al-kafirin da na kula min al-muslimin sai Allah ya فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المؤمنين fa اما amma mutanen annabi nuhu sai suka تاجي في cikin kuri wato za su جينا masa fa najjayna sai muka samar da shi wa man ma'ahu shi da wanda suke tare wanda suka yi imani da a cikin jirgin ruwa wa khala'ifa muka sanya su su zanto mamaya a ban bayan mun halakar da wadannan wa gargalan ladina karrabu bi ayatina muka dilmiye da waɗanda suka da ayoyin ba a cikin ruwa muka halakar da su wannan idan ba kuma ta ba lokacin da muke cikin suratul araf mun faɗi yadda aka halakar da su kamar yadda kuma nan gaba kila bayani ya zo a cikin suratul hud fanzur kai fa kana akibatul munzirin duba ka ga yaya karshen waɗanda aka yi magargadi ya kasance waɗanda aka yi musu gargadi ba su ji ba yaya karshen su ne ya kasance shi ne ma'anan fanzur kai fa kana akibatul munzirin to abin da muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada kai wanda muka yi kuskure kuma Allah ya ji mana وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد ai kuma sai su bada wata nafila su ce nafilar mu ta yau raka'a shida sallama uku ko raka'a takwas sallama hudu wanda yi sallah wannan yana da lada kaza yana da lada kaza waɗannan sallolin bidiyoyi ne babu zuwa shari'a musulmi babu zuwa qur'ani babu zuwa hadisi babu zuwa alari ko ijmawi ko iziya ko risala saboda haka wanda suka kawo su duk bidoyi suka kawo ba su da hadisi dai a kai abin da yake sunna ko shi shine sallan tarawih idan nan da limami yayi tare da ku amma wannan abin da yake ba ku tattara daga baya cewa ka je ka sallaci kaza ka sallaci kaza waɗannan duk bidoyi ne kuma abin na tsara zama mai tsanani idan an faɗi ladan akwai wanda suke faɗin lada sai wanda ya salla iri kaza yana da ladan annabawa arba'in ko kuma ladan aikin majalisun saba'in ko ladan kamar ya ce ga miskinai nawa wannan dukkan su baya da asali bidoyi ne abin da yake yana da asali a shari'a ke ake sallan tarawihi ko da haji waɗannan su suke da asali